bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasaf na biyar cikin jirgin kasusuwa masu taken ladabi da biyayya wanda muke gabatar da darussa daga littattafai daban-daban daga cikin littattafai na al al-islam wato littattafan magabata musulunci a waɗanda suke A karantar da ladabi da biyayya a bisa tsarin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala littafi na farko shine littafin wato kitabul adab na al-imam Abu Bakr Abi Shayba rahmatullahi alaihi zamu tashi inda malam ibn Abi Shayba yake cewa a cikin lamba hadisi na ashirin, ya ce haddasa na Abu Muawiya an al an Habib ibn Abi Thabit عن عبد الله بن بابا قال قال عبد الله بن مسعود خالق الناس وزايرهم بما يشتهون ودينكم لا تكل لا تكل لا تكلمنهم shi ne ba karanta na ƙarshe da aka zamu ce inda malam ce bab ma yukrahu babu ma yukrahu min ittila'ir rajuli ala babin da ke bayani a kan abin da shari'a take kyama shari'a tana kin mutum ya je ya leƙa gida ko ɗaya, ko wani waje ke keɓantacce inda wani mutum ɗan uwansa yake قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول اطلع رجل من جحر من جهر في هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه مترا يحك رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك إنما الاستئذان من أجل البصر الإمام أبو بكر بن أبي شيبة يكرر wannan hadisi daga Malam Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi Sufyan shi kuma daga Az-Zuhri Abu Bakr, Muhammad, Ibn muslim Ibn عبيد Ibn abdullah Ibn Shahabin ابن babban malamin nan daga cikin tabi'ai wanda ya rasu shekara ta 124 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shi kuma ya ce daga Sa'ad ibn Sa'ad wannan isnadi ne yake kula ko kuma kana wato tsakanin shi Ibn Abi Shayba da manzon Allah sallallahu alaihi sallam mutum Sufyan dan Uyayna Zuhri sai kuma sahabin nan Abul Abbas Sa'ad ibn Sa'ad al-Sa'idi ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai wanda kuma ya dade a duniya kwarai da gaske ya rasu shekara casa'in da ɗaya ne bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne kuma ɗan gidan sahabi baban shi Sa'ad ibn Malik sahabi ne shi ya rasu ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayi wannan sahabi yake cewa ittala rajulun wani mutum ainihin wato ya ya leko a min juhuri min juhurin ta wani rari fi hujratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi daga cikin ainihin wato ramuka wanda ke cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu yadda shi ma'annahu wa ma'ahu midra yana rike da wato abin tsefa kai kuma kenan za a cikin ko matsefi ko mataji ko ya hukku ra'asahu yana sosa kansa da shi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi ce mashi. law a'lamu annaka tanzur da na san kana leƙe na da ta'antu fi ainaika wallahi fi ainika da na soka maka shi a idanka innamal idanu min ajli al a shi neman izini an yi shi ne dama don ainihin abin da ido ba a so ya gani kuma yadda muka ambata wannan hadisi a hadisi ne tabbatacce kuma limamin bukhari ma ya fitar da shi da muslim da ahmad ibn hanbal da limamin nasa'i da shi kan shi ibn abi shaiba a cikin al-musannaf za mu ji hadisin da wasu fuskoki mabambanta amma dukkanin shi ta wannan hanya ce ta makarantar ainihin wato sufiyan da uyaina wannan sufiyan da uyaina babban malami sufiyan ibn uyaina ibn Abi Imran wanda asalin suna Abu Imran din ne Maimun wanda bararren bawa ne a asalinsa a gidan su Muhammad ibn Muzahim dan uwan Abdahak ibn Muzahim sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ibn uyaina babban malamin hadisi ne daga cikin limamai mutanen ƙasar kufa wanda daga baya ya yi ƙaura ya mutu a ƙasar makka a shekara ta 198 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da riwaya daga manyan manyan tabi'ai kamar zuhuri din da kuma mutane irin su Abu Isa As-Sabi'i da mutane irin su Muhammad ibn Munkadir da su Ahmad da makamantansu malamai me ke maruwa ne ba ce ba kawai su da mana ji malamai hankali ya fi kare yaro ba to a ne ya gwaito wannan hadisi yake ba mu labarin abin da ya faru lafazin midra da ya ce midra shine wato asali matsefi ko matajin kai wanda ake yi da itace wanda ake sassaƙa itace a yi shi asali shi ne midra suna yin shi tun a jahiliya galibi mutane masu karin gashi da yawa su ne suke amfani da shi domin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa ana cewa midra idan idan ya zama dai sai a ce midara kamar yadda mai waka yake faɗa ibnu qais da yake faɗa a cikin waƙarsa wa far'in yughashshil matna aswada fahimin athithin ka qinwin nakhlatil muta'akkili غدائره مستنشرات إلى الأولى تدل المدارة fi musannan wa mursal ko yana siffanta budurwarsa da ya ce wa far'in tana da gashi yughattil matna wanda gaba ɗaya ya rufe gadon bayanta aswada baki kirin aswada fahim a afifin wanda ya ci cikurkuɗe da junan shi ya kurkude ya ci kurkude. saboda yawansa ka kinwin nakhlati almutaaffi kaman dandazan wato abin nan taron taron dabinuwa annakhla almutaathiri wanda nonon dabinan ya cika sannan ya ce gadairu kitsan kitso kitsan da aka yi wa gashin ko tulluwar da aka yi masa mai sunan kitso da yawa ne kitso za a ce ginin kumin shi ne gada'ir an yi kitso da yawa da yawa yawo ko muna yara haka ake cin shi yawon kitso qada'iruhum mustanshiratu ila al-ula sun dagu sun yi sama saboda tudun su yace tadillul madari kummai ko mashatai suna bacewa tadillu suna bacewa fi musannan a cikin kitsatsan wa mursali da ma wanda aka tsefe shi to a shahidi shine su almadari su ne abin kitso ko abin tsebe gashi to annabi sallallahu alaihi rike da wani abin tsefe gashi yana gyaran gashinsa domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi mai yawa mun ji cewa gashin shi har yana dukan wato gefen a wuyansa yana cikin yin haka sai wani mutum gare ku wannan mutumin an ruwaito wasu hadithai zamu ji wasu lafuzza a gaba wanda suke ishara zuwa ga an san waye amma akwai saɓani akan wane ne ko dai zan kisa ta faru fiye da sau ɗaya akwai sa'ad wanda ba a yi masa nasaba ba ko kuma inda aka bacciwa wato alhakam ne ibn al'as ko kuma sa'adu dan uba da diya da waɗannan lafuzza wallahu a'lam ce, wa haddathana waqi'un an baraka ibn ya'ala at-tamimi an abi suwaid al-abadi qala kunna bi bab ibn umara nasta'dinu alayhi fa halat min iltifatatun fara'an daga waqi' ibn al-jarrah ta hanyar baraka ibn ya'ala at-tamimi wannan baraka malamai suka ce la yu'raf majhuli ne ba a san shi ba shi kuma daga Abu Suwaidin al Abu Suwaidin yake cewa kunna mun kasance biba ibn Umar a kofa gida Abdullahi dan Umar nasta'dinu alaihi muna neman ya ba mu izinin shiga fahadat fahanat min milki fatatu fara'an sai wani waige ya fuske ni na waiga ba tare da na shirya ba fara'ali sai ibn umar ya hange ni fa kala yace ayyukum muttaliqu fi dari wa yake mini leke cikin gidana kala yace shi mai bada labarin shi abu suwaid yace kultu ana ni ne aslahaka allah allah ya kara maka lafiya hanat min niltifatatun fa nadartu wani gani ne ya fuske ni sai na kalla wa yahillu laka an tattala fi dari faƙala sai ibn umar ke cewa kana ganin ka halasta wa kanka kenan ka halasta wa kanka leƙa min cikin gida wannan riwaya al-imam Muhammad ya fitar da ita a cikin dogon hadisi haka nan haitham ya kawo a cikin majmu zawai ya tattauna kan wannan wato mas'ala ta cikin isnadin har ma yace bai san waye wancan baraka ibnu ya alaba domin malamai ba su san shi ta fuskar wato kallo guda ɗaya da mutum zai yi ba tare da ya shirya ba akwai uzuri a shar'anci domin hadisin da ke cikin muslim ya yi nuni zuwa ga haka da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi an nazaratil fuj'a game da kallo wanda yake gujurowa ba a shirya ba faƙala sai ya ce israf basara da ka kalli wani abu da bai kamata ka gani ba na sirrin wani ko al'aurarsa ko cikin gidansa sai kai maza ka da ku ka zo wucewa an buɗe kofar gida baka sani baka kalla ko ka kwana ko ka ɗaga ido har ko sai ka ga wani abu da bai kamata ka gani ba to sai kai maza ka kauda haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ali fa inna laka ula wa laysa laka ukhra na farkon an yafe maka amma na biyu ya yafe maka da haka sai mutum ya kokari ya kiyaye wannan wannan hadisan da ire-iren suna daga cikin abin da suke nunawa shine ba a zuwa shiga gidajen mutane ba da izini ba kamar yadda social qur'ani suka nuna karara yalazi na amon gane ne la ta dukkan buyutan ɗaira buyutakun hatta ta su al'adu sai kun nemi izini kuma kun ba mu masu gidan dama sun shirya mu daga cikin al'adun ƙasashenmu waɗanda ba daidai ba ne shi ne duk gidajen mu a buɗe suke dukkan gidajenmu a buɗe suke ko da ka zo za ka iya wucewa one way kai tsaye ko da a rubuta no enter by tsakanin common sense da science ilimi suna cin karo da abin da muka saba yanzu wannan magana za a ji ta garibiya in ba irin angonni irin na yan birni da manyan gidaje wanda suke tsoron barayi ba su ne ake kulle ba amma angonin mu na talakawa har da garama abu da suke ba sai dai kawai ka tura ka wuce in an yi sa'a ne a sakaya to wannan al'ada ce mara kyau jama'a ya kamata ya zama gidaje a kulle suke shine wannan zai ba da tabbacin duk wanda ya zo sai dai in yana da abun budewa ga an san da shi ke ko kuma ya nemi izini ya kwankwasa amma inda ba a kwankwasa ba a neman izini tun da guda suke da mai talla da mai neman jari bola wani ma da barawo mai satan tukwanin cikin gida za su shiga su ɗauka ya kamata mu fara canza wannan al'ada ba daidai ba ce kaga abdullahi dan umar gidan shi a kulle gida ka aka tsaya ana jiran shi sai an nemi izininsa Allah ya sa mu dace to idan mutum ya kallo ɗaya ba da ba da sanin shi ba babu komai amma da kabla da Umar yayi ya ya ya ya mushi fada saboda bai dace ya bari ya kalla din ba ba tare da ya nemi izini ba wa da sana waqi'un an sufyan wa ibn uyayna kenan ko an mansur mansur ibn al-mu'tamir ɗaya daga cikin a'immatu al-hadith fil kufa ya talatin da 32 shi kuma ce daga uzayl ibn shirahbil al-audi da gaske rijal al-bukhari ne wannan da asnul arba'a anna sa'dan kaji riwayar sa'ad ghairu mansu ista'adana ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa adkhala ra'sahu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna ma ju'ila ah, al-istidhan min ajli al-nadhr ya ya leka gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi lallai an sanya neman izini ne domin abin da ido zai gani A'a ah, sorry na yi tsallake daga mansur sai talha dan musarrif kenan ɗaya daga cikin sadatul kura to kaga umarnin da aka yi wa musulmi dama shine Allah ya ce kullil mu'minina gudu min absari Allah ya ce kullil mu'minati gudu min absarihin mutane su kiyaye ganinsu, kar su dinga sakin ganinsu, yadda suka ga dama kawai min ajirin nadri da aka ce ko min ajril basri a wata riwaya aka ce bi hannasu, za ka nemi izini kai sallama ka kwankwasa don mutanen gidan su faɗaku wa yasturu ma juna ila sitiri abinda suke bukatar su koye saboda sirrinsu na cikinsu ko sirrin rayuwarsu ko wani abu da ba su so ka gani sai su da shi domin duk mutum yana da wani sirri wanda baya so a a ce kowa ya gani a cikin gidansa saboda yanayin rayuwa wannan sai ka ba su dama su koyi akwai akharai da suke nuni kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya kawo su a cikin fatul Bari wanda suke nuni zuwa ga tabbatar da neman izini har ga waɗanda suke mahari wato da matakka, sorry da ɗanka da ƴarka da ƙanwarka da babakka da ire-irensu in za ka shiga wurin sai ma sai ka nemi akwai sabon da zai shiga gun matar sai ɗan shi ya biyo shi sai tun kuɗaɗa yace ista'zin ala ummi ka nemi izinin ta tukunna yace wa ala ummi ce uwar ta wai yace a kana so ka ganta tsirara ne to ka hatta mahaifiya hatta kanwarka ka je gidanta hatta dan uwanka duk wanda zaka je wurin shi ka nemi izini kafin ka afka mai cikin gida don kaga mu abin da muke kai idan mu zo gidan 'yan uwanmu da su kawai da sallamar da shiga kawai muke a yanan gidanmu ne in ma ka shi shigo sai mu gida ce haba ne ka tsaya yi ai gidanka ne nan wannan al'ada ce ba addini ne da ko mun gane kuma ta shi karo da waɗannan ma'arif na addini wa da sana abu usama shine hamad dan usama kenan al-kufi al-qurashi daga cikin jama'a an auf auf ibn al-arabi auf ibn abi jamila wanda basari ne shi kuma an al albasari al-basri kenan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi ne wanda yake da isnadi mursal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man sabaqahu basaruhu wanda idan shi ya rigaye shi ilal buyuti kafin zuwa gidajen mutane kabla an azina kafin ya nemi izini faqad mara. wannan ya wuce maka da rawa da mara ai da dakhala bidun izni yayi alkafara cikin gidajen mutane bai kyauta ba ina fata mun gane wannan ah, malam ya ci gaba da cewa yace kala au ya'ani da kala. ya riga ya shiga idan idan idan idan yi riga neman izinin ka to kamar ka riga ka shiga ne ba da izini ba wa haddasana hafsun Anil amash hafs Ibnu riyas daga a'mash suleiman Ibnu mihran an talha shine wato Ibnu musarrif uh, al-kufi an huzail shine wancan dai uh, huzail uh, Ibnu sharahbil قال جاء a فوقف على باب nabiy صلى الله عليه وعلى اله وسلم wani mutum ya zo ya tsaya a ƙofar gidan manzon Allah ko ƙofar ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya tsaya fa qama alal sai ya tsaya fa qala lahu na'am yasta'dinu fa qama alal babi yana neman idini sai tsaya kan kofa fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi da anka wa haka ka matsa daga nan ka matsa daga nan wato ba za ka je har sai inda sai an hange ka sannan kuma kai sallama ba ko mun gani fa inna mal idan nabi sake cewa lalle shi neman izini fa min ajlin nadhr domin hana gane-gane ne aka yi shi malaman usulul fiqh sun yi hujja da wannan hadisin akan magana na al-ahkam suna tafiya ne tare da ta'lim cewa da ai an hana gani ne an an ce a nemi izini ne domin hana ganin abin da bai kamata a gani ba kaga kenan hukuncin shar'anta neman izini yana da illa kuma ambata suka ce wannan dalili ne ala mashru'iyatul qiyas sannan mashru'iyatul timasul ilm suka samu da za makale su gaba da harkar su mako kun mun gane sannan wannan yana nuni zuwa ga mutum da ya nemi izini a shiga duk wani gida in dai ba gidan shi bane kamar yadda muka ambata ana ana kuma wato cire cewa shi neman izinin to wajibi ne ba wai mustahabbi ne kai ba wajibi ne in ba akwai wata illa ba ko wani ɓari kamar a ce gobara ce ta kama a cikin wani gida kun kawo agaji ka ganin ba magana neman illa ko an yi kwalalar ɓarawo ko an ce ga wani yaro ya faɗa rijiya an kira makwabta a unguwa ko kun ji ana ihu to samari suka taho na ba su ce to sai sun da mai ba a sai ku shiga wannan wani ɗari ne ina fata mun gano kuma na jin mai hankali zai iya fahimtar waɗannan abubuwan da za a iya istisna'in su daga wannan to malamai kuma a wannan zamanin suna ilhakin waɗannan abubuwa da cewa baya ga gidaje duk inda mutane suke da wani keɓantaccen abu nasu da za ka nemi izini aga duk ya zo ne akan gidaje ta yi ofis ne za ka nemi izinin mutum kafin ka shiga ofis ne. ta yi watakila rumfar kasuwa ce ko shago na kasuwanci ta yi wani kilataccen wuri ne kamar gidan gona irin na zamani ɗin nan da ake yi ko wani wurin shakatawa ko wata rumfa za ka iya ilhaƙin shi kuma da leƙa cikin littafin mutum ba da izinin shi ba ko jarida yana karantawa ko waya ko makamantansu ko da ta matakka ne ko ta mijinki ba daidai ba ne ka leƙa sai da izinin shi domin yana iya yiwa yana da wasu abubuwa sirori da baya so a gani ina fata mun gane wannan ya kamata mu gane wannan in dai ba abin da wato a al'adance an tafi al'ada cewa ana iya gani babu kuma ba a ce mutum da ya kunna tv a kofar shagon shi da suke a lagos sai ka ɗaya kallon kana so tunda shi ya kawo shi waje ya ce ko yawa amma kaga wanda yake cikin ɗaki da labule da komai kaga wannan da bai nuna alama ya halasta wa mutane ba za ka sai ka nemi izinin shi sannan da ka kalla bala sana khalid ibnu makhlad al-qatwani abu al-haytham al-qatwani mutumin garin kufa wani mutum da aka yi maganganu da kansa da yawa akan shi da malami ne amintacce amma akwai shi an ci tare da shi za ka za ga duk malamin rutu hadisinsa malaman hadisi ga baki daya ɗaliban shi ne in banda abu daud shi ne kaɗai ruwaya ta hanyar wani zuwa gani shi imamul bukhari ya rutu hadisinsa na man adali waliyan fakat azantuhu bil harbi wanda ka yake cewa ba dan ba dan kwarjinin littafin bukhari ba da an kirga wannan hadisi daga cikin gara'in na Khalid ibn Makhlad al-Qadwani baba malami ne Allah ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 213 a mutumin ƙasar Kufa ne shi kuma daga Suleiman ibn Bilal maula maula ne wannan ga Alu Siddiq maula ne bararren bawa ne ga mutanen gidan na Abubakar daga Suhail ibn Abi daga baban shi Abu Salih al-Samman an Abi Hurairata daga Sayyidina Abu Hurairata radiyallahu anhu kala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace law anna ahadan ittala amin. ala nasin bi ghairi idnihim halalahum an yakfa an yakfau wa'aina. da wani mutum zai shiga cikin wasu zai je ya shiga gidan wasu ba tare da izini ba to da ya halasta gare su su dau mataki na take masa ido babu komai in sun yi haka sun take idan shiga banza al bukhari ya rawaito hadisin nan yi mushi wani babi mai ban sha'awa da shi da Ibn Khuzaimah babin da ke bayani akan wanda ya ya ɗauki haƙƙi da kansa ba tare da an je ko alƙali ba <laughs> don wannan da ya yi laifi ne to shin wani abu da aka mai haddi ne ko ba haddi ba Bukhari ya kawo wasu malamai suna ganin hakan haddi ne amma masu tattauna suka ce ba haddi ba ne amma koro ne kasa akwai horo dunal haddi domin shi haddi yana buƙatar sai an yi shari'a sai an tantance an tabbatar amma wannan horo ne dunal haddi domin duk mutumin da ya shigo gidanka babu sallama to mai bawo shi ba ya ce ba ko babu sallama mugu ne da kana da yancin ka kare kanka ugarin kare kai in ma ka kashe shi jinin shi ya tafi gaban ka duk mutumin da ya shigo gidanka ba ka san shi ba kawai ka ganshi tsakan gidanka ba za ka fara tsamanta mashi mutumin kirki ne ko na arziki bane ko ba ko arziki bane lalle za ka ɗauki mataki na ka kare kanka ko ka ga bayan shi kafin shi ya ga bayan ka don aka mushi haka babu ku. amma inda za a samu a tantance kar a je kuma a yi jahilci to ya fi kan mutane su ɗauki wannan hujja a kan kawai su ta buge mutane haka gaban za ina fata mun gane wani. wadda sana yazid ibn harun babban malamin nan yazid ibn haruna abu khalid bin sulami rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da shida bayan ya makanci akhbarana humayd ibnu abi humayd al-qawi an anas bin malik shi ma wannan isnadi ne thulathi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti fa tala rajulun min khalal al-bab annabi yana cikin gidansa sai wani ya leko ta wata yar kofa dake cikin kofa fa sadda nabi sallallahu alaihi wasallam nahu sai annabi ya kai ya tare wajen bi mishqasin da wani dan karamin mashi fata akhara rajul sai mutumin ya ja da baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mushi wura zai caka mushi sai ya ja da baya wannan shi ma bukhari da muslim sun waito sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin amr yake cewa fala diyata lahu wala qisas inda an kashe shi babu diya babu qisas an kashe shi ga ga zaka sai mutane su kiyaye malai ya ƙara cewa wa haddathana waqi'un an sufyan an abi ishaqa an muslim ibn nadhir qala sta'adhana rajulun ala huzaifata fa adkhala ra'sahu wani mutum ya nemi izini da shi gurin huzaifa sai ya fara shigo da kansa fa qala lahu huzaifa sai huzaifa ya ce mishi kad adkhalta ra'saka fa adkhil ustak tunda ka shigo da kan sai ka shigo da dubaran ba kawai shi ka riga ka shigo ai me yasa ka riga ka shigo baka jira ba sai ya ce mishi sai ka shigo da abin da ya rage na jikinka tunda ka riga ka leko ina fata mun gane wannan sai mu tsallaka littafi na gaba shine makarimul akhlaqi na al abubakar ibnu Abid duniya rahmatullahi alayhi yana ci gaba da yi mana muqaddima na'am takalli ne to ya shiga wurinta ba tare da izini ba ah, yana cikin abin da aka haramta mana ai ba abin da zai bambance shi hasali ma ni a jami'ar da na sani maza ba su zuwa inda mata su a nan jami'o'in mu da mu nan ba sa a kudu ba mata ba ka shiga gidan gidan mata mala yanzu a nan biyu da da sunan shi eh, queen amina da suleiman da waye maza ba sa shiga sai dai mata yan uwansu ai eh, matan mai za ana su shiga inda maza su da ana barin su amma ba a bari kuma har a cikin samun akwai gidajen da masu haya na haya ne amma ba a bari maza su shiga dan bai dace ba da ba daidai bane mutum ya zo shiga gidan mata ko musamman tunda matan ko da akwai irin shi shi mutanen banza irin shi shi mutum banza ne akwai mutanen kirki akwai matan aure akwai kamammu ba kowace da kanta a cikin haka take da baɗala ko sakin jiki da wanda so da haka ko da wai yan ajin kuce ko class ne kai ko yan aluta ne ko sister ne kai kuma broba mss duka bai halasta ba in har za a shiga ta kama za ku je wurinsu da ku nemi izini kuma banda killacewa al'imamu ibn Abi duniya shi yana ci gaba da yi mana mukaddima ne akan wato muhimmancin makarimul akhlaq yana ta kawo maganganun da isnadojinsu za mu tashi inda yake cewa muhabbatullahi sahibul khuluqil hasan bayani akan tabbatar da yadda Allah yake ƙaunar mutum mai hali na gari Ya yace haddathani ali ibn shu'aib a akhbarana ibn abi fudayk shine isma'il ibn muhammad ibn isma'il ibn muslim ibn abi fudayk kenan malami ne cikin malaman tabi'ai an da ba'di ashyakhihi rafa'ahu ce daga wani malami ne cikin atba'u tabi'in daga wani cikin malamansa rafa'ahu ya danganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi wanda yake ainihin wato mai rauni saboda idanin sa cewa annabi wai ya ce inna mahasinal akhlaqi makhzuna inda Allah kyawawan halaye suna nan an taskace su Allah ya musu taska ta musamman wa idza ahabba idza ahabba abdan idan Allah ya so wani bawa manahu khuluqan hasanan sai masa kyauta da hali mai kyau sakin fuska faɗan gaskiya Rikon amana kyauta da azancin magana da sauransu au hulkan salih wannan isnadi ne mai rauni kamar yadda muka ce mu kadai wa da sani fattar ibn ghassal al-ghalabi al-basri kenan wanda ibn hibbana ya ambace shi cikin afrikat qala akhbarana muhammad ibn kathir al-bisisi as-sanani kenan da gaskiya da abu dawud da tirmidhi da da nasa'i an ibn abi rijali daga ibn abin rijal wanda malami ne mai rauni ibn abin rijal in an faɗe shi haka wanda ya shahara da sunan ba baya cikin malaman hadisi malami ne na falaki da ya rayu daga nan baya baya a cikin mutanen ƙasar kairawan mai littafin abin nan albare fi ahkamin nujumi wanda an ma fasara shi zuwa turanci amma ba shi bane anan wannan wani malami ne mai riwaya amma mai rauni ne kamar da zahabi ya ambace shi da rauninsa a cikin mizanul i'tidal fi naqd rijal shi kuma yace daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha take cewa Allah ya kara mata yadda laqad jaa al-islam wa fil arabi bid'un wa sittuna khasla kulluha zada hal islamu shidda lallai musulunci ya zo a lokacin a tsakankanin larabawa akwai halaye na kirki wajen guda 60 da wani abu musulunci ya ƙara tsanantawa akan ayi da su min haƙirar dai, daga cikin halayen kirkin da larabawa suke da shi tun kafin musulunci akwai ƙirar dai saukan bako wa husnul jiwa da kyakkyawar makwabtaka walwafa'u bil ahad da kuma riko da alkawari babu shakka larabawa sun san waɗannan abubuwan tun a jahiliya kuma suna alfahari da su kuma suna zargin wanda bai da wannan halin suna zargin mutane masu rowa ko wanda baƙi ba sa zuwa wurinsu suna zargin mutumin da bai san darajar makwabcinsa ba suna kuma zargin mutum wanda yake maras riƙon amana duk suna zargi akan waɗannan waɗannan halaye malam ya ce makarimul akhlaqi asha halaye na kwarai guda goma wato usul na halayen kirki guda goma ne qala haddathana abu salih al Marwazi, ahmad ibn mansur ibn rashid al hamdani akhbarana nadlu ibn shumay Baba malamin nahwu da lugha da hadisi rasulullahi shekara ta 203 قال أخبرنا الهرماس ابن حبيب العنبري كان وانا يا حديثي أتكلم أبو داود هذا ابن ماجه عن أبيه دقى بابنسا عن جده أنه سمع عائشة يا عائشة والمؤمنين رضي الله عنها قالت تشي إن مكارم الأخلاق عشرة هلا ينقري قدا قومن صدق الحديث فدن غسكيا وصدق البعث في طاعة الله da gaskiyar ciki da waje wato kwazo na gaske wajen biyayya Allah wa iqa'u sa'il da baiwa mai roƙo mai tambaya mai nema a dinga bashi abin da ya nema guda uku kenan go wa mukafa'atu as-sari' da kuma tukuici in an maka abin kirki kamar da kirki irin irinsa ko sama da shi wasilatul rahimi da sada zumunta da cikin mukafa akwai biki da mata suke an sun haihu su kawo su ma a kai musu shi ma yana daga cikin shi mukafa'atu sane in mutum ya ziyarce ka kai ma kai mai ziyara wata rana idan mutum ya maka kyauta kai ma kai mushi ko ka an aiko maka da abin kyauta ka bayar da tukuici sannan wasilatul rahimi da sada zumunta biyar kenan wa ada'ul amana da mai da amanar da aka baka ta dukiya ko magana ko wani abu da aka baka ajiya wa tazammum lijjar at-tazammum shine wato min adh-dhimma rike alƙawari alhaq rike haƙƙin makwabci shine at-tazammum kamar yadda Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ai haqq wala haqqan haƙƙin makwabci wat tazammum lis-sahibi da haƙƙin aboki abokin kama yana da haƙƙi a kanka na mutuntawa da girmamawa nawa kenan takwas ko waƙira zayif da kuma wato liyafa da saukan baƙi wa ra'asu hunnal haya'u shugaban dukkan halayen ta gaba a cikinsu ita ce kunya kamar yadda yake cikin bukhari da muslim da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, al-imanu bid'un wa sab'una shubha daga cikinsu nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan mafi girma ita ce la ilaha illallah wal haya'u shu'batun min al-iman kaga ita kunya ta shiga cikin imani ina fata mun gane wannan وحدثني أبو عمر حفص ابن عمر المقري wannan wato shine hafsul duri ke malamin kira'an nan hafsul duri malamin nahawu ne malamin qur'ani ne malamin hadisi ne mutumin bagadaza ya makanci shi ma kafin ya rasu ya rasu shekara 246 Allah ya kara mishi rahama sunan shi Hafs ibnu Umar ibnu Abdul Aziz al-Muqri rahmatullahi alayhi da shi da Ahmad ibn Abdul A'la Ash-Shaybani Abul Hasan shi kuma rasuwarsa ta jinkirta har zuwa shekara ta ɗaya, su biyun nan suka ba malamin riwaya ƙala akhbarana Isma'il ibn Ayyash daga shi kuma wa Sulaiman wa hadathani Sulaiman ibn Mansurin, Sulaiman ibn Mansur al-Wasiti kenan yar shekara ta 277 al-Qudai qala akhbarana Yahya ibn Sa'id al-Amawi wannan jikan banu bayyari ya haifi ibn sa'id ibn aban ibn sa'id ibn sa'id ibn al-as rasul shi ka ta 194 shi kuma yace wa haddathani sai ya kara kawo ne isnadin wa haddathani hashim ibn al-qasim al-harrani hashim ibn al-qasim ibn Shaiba al-harrani daga muhammad dan maslama an Bakar ibn hubay khunaysh ibn khunais wanda ɗaya daga cikin ubbad ne a ƙasar kufa sai dai hadithuhu da'ifun shi kuma yace an zaid Ibn abi ambasa kulluhum duk waɗannan isnadojin guda uku dukansu an abdurrahman ibn zaid ibn an'um al-ifriqi wanda mai rauni ne kwarai wannan da aka wannan isnadi ne mai rauni da ba an yazida ibn mansur an aisha radiyallahu anha qalat makarimul akhlaqi tace halaye nagari asharatun guda goma ne kuna fi rajuli kana iya ganin mutum da wannan halayen wala kunu fi ibni amma sai ga dan shi bai da su Wata kunu fi ibnihi ana iya samun da da halayen wala kunu fi wala wala kunu fi mutum bai da su wato ba gado bane kyautar Allah ce kawai Wata kunu fi sayyidi wala kunu fi abdi ko ga mai gida yana da halin kirki yaran gidan ba su da kirki wala kunu wata kunu fi abdi wala kunu fi sayyidi ko yaran gidan suna da kirki ko gan bai da kirki fa zakara hadhihi al-khisal sannan aka ambaci wadannan halayen qala abu sai malam ibn abin duniya yake cewa wa hannu musu malam ɗan gidan Za ki runa fi na hadha fi kulli khaslatin min al-khisal allati ذكرت أم المؤمنين رضوان الله عليها بعد ما انتهى إلينا عن النبي Nabi الله عليه وسلم abinda zamu daga waɗannan halayen da aka ambata daga maganganun Aisha radiyallahu anha mu kawo bayanai akan su ɗaya bayan ɗaya abinda muka sani daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa an ashabihi ridwanullahi alaihim ko daga sahabbai Allah ya kara musu yadda wa man ba'dahum min at-tabi'ina lahum bi ihsanin da na bayan su wanda suka bi su da kyautatawa yace wa alil fadli wa dhikri min al-ulama'i da mutanen kirki wanda suke ana ambatan su da kirki cikin malamai kasa da tabi'ai kenan misali li yazdada dhul basari fi basirati kuma wanda yake cikin hayyacinsa ya ƙara shiga cikin hayyacinsa haka ambaci halayen ka ji irin halayenka ne cewa ai annabi ma yana yi sabbai ma suna yi tabi'ai suna yi sai ka ƙara ta ma cikin basira wa yantabihal muqassir wanda kuma ya gaza shi kuma sai ya faɗaku ya dawo kan turba an zalika min tuli gafalati ya faɗaku daga tsayin gafalarsa bayar gaba fil akhlaqil karima shi ma ya kwaɗayin halaye na girki wa yunafisa fil af'alil jamila yi munafisa cikin ayyuka na kwarai. allati ja'alaha Allahu azza wa jalla Allah azza wa jalla hilyatan lidini wanda Allah ya sa waɗannan halaye na kirki su zame maka kwalliya ga addinin in kana harka addini kana musulmi to halaye na kirki suna ma addinin ka kwalliya ma'ana idan babu kuma ba za zama babu kwalliya tare da kai wa zinatan li auliya'i kuma Allah ya sanya su zama kwalliya ga mazuwa Allah wa kad kana yuqalu kuma dama ana cewa laisa min karimin wala fi'lin jamilin illa wa qad wasalahu babu wani hali na kirki ko ta ɗabi'a mai kyau sai da zama Allah subhanahu wataala ya sadar da ita da addininsa wa akhbarani al-Abbas ibn Hisham ibn Muhammad an abihi qala akhbarani rajulun min Hadramaut yace wani mutumin Hadramaut ya bani labari anna ba'd al-muluki qala li wazirihi qala waziri, wazirihi la a wani mutum daga cikin sarakuna ya ce ma wazirinsa idni yi mun wa'azi qala sai ya ce ayyuhal almalik ya kai sarki inna duniya hadithun kaga duniya gaba ɗayanta labari ne su mutu ne kawai fa in ta an min minha hadithan hasanan fafa'al in za ka iya zama kai labarin ka da za a bayar idan labari ne mai kyau to yi kokari ka zama haka ma'ana duk duniya labari ne kawai kowa zai zo ya wuce a yi labari ko yana rayuwa za a ambace shi to yi kokari ya zama abin da za ka aikata wanda shine abin da masu ambatan za su samu su ambata ya zanna kwarai domin dai ko yi ko baka yi ba ko ka yi na kirki ko ka yi na banza za a faɗa kamar yadda mai waka yake cewa in yi kirki a ce ka yi kirki in ka ƙi kirki a ce ka ƙi kirki ce ɗan adam mai wuya gana Guda haka dole ka yi abin da za a faɗa har da rashin yi ma shi ma abin faɗe yi kokari ya zama abin da za a faɗa game da kai abin kirki ne wannan wai wata wasiya ce da wani mutum wani waziri ya faɗa ma ogansa a fadarsa wa sani Ismail ibn Ibrahim ibn Bassam at-Tarjumani kenan wannan ya rusu ka ta 235 Imam bukhari ya kaɗi riwaya daga gare shi Imam Bukhari ya ambaci wannan tarihin cewa san da ya rasu kenan a cikin Tarihul Awsat amma amma shi malamin Ibn Sa'ad ya ce shekara ta 236 ne cikin watan Muharram wallahu a'lam yace akhbarana Amir shine al-Yashkuri kenan al-Yamani Ibn Yasaf an Haushab an al-Hasan qala al-Hasan al-Basri yace ya ibn Adam ibn Adam ishabin nasa bi makarimi akhlaqika ka mu'amalanci mutane ka kusanci mutane da halayenka masu kyau fa inna thawa'a fihim qalilun fa inna thawa'a fihim lalle shi athawa me athawa'u shine tabbaci tabbaci kamar da Allah yake faɗa annaru matwakum wuta ita ce matabbatar shi za ake cewa kuwiya fit idan mutum ya mutu a ce an tabbatar da shi a ƙasan ƙasa domin nan wurin matabbata ce gida ne na tabbatar na zama a daɗe ne mai waƙa yake faɗa ga yana yake cewa adanat adanatna bi ha asma'u rubba thawin mina min in ji wannan waƙan na wannan waƙe na zafiya cikin asabul mu'allaqat adanatna bi ha asma'u asma'u ta yi mana ta yi mana sallama sallamar wato za ta wuce ta yi mana ban kwana bi ha da za ta yi nesa da mu rubba thawin so da yawa wanda ya tsuguna a wuri guda ya mallu minar thawai zai gaji da zama wuri daya shi za ta kisa ta maka shi sa wato sai take take matsawa almuhimmu athawa shine tabbata akan abu guda mutane suna da ƙarancin tabbatuwa a wuri guda akan ra'ayi guda ta tabbatu akan tunani guda ɗaya don haka kar ka biye musu kai ka dinga yin abin kirki kawai wa akhbarani muhammad ibn husayn qala akhbarana asma'i qala lamma hadara jaddi ali ibn asma al-wafatu asma'i babban malamin arabiyan nan da hadisi ya ce yayin da rasuwa ta kusanto wa kakana aliyu bin asma jama'a baniyi sai ta tara yayin shi faƙala ya ce ya baniya ya ‘ya'yana ashirin nasa mu'asharatan ku dinga rayuwa da mutane a bisa tsarin da in giftum idan ba kwa nan hannau ilaiku za su zan suna ainihin begen wa in mittum idan kun mutu ba kawo alaiku za su muku kuka ya zama a anguwa a gari a inda kake aiki a makwabta a cikin dangi a cikin society da kake rayuwa yi kokari ka zama halayenka da kirki shine in ka mutu sai ka ga wanda bayi da dangantaka jini da kai yana kuka yana jin cewa shi ma an mishi mutuwa yana yana yana jin takaici da damuwa idan wani bai mishi gaisuwa ba ya ga cewa mutum bai kyauta mishi ba baka ji wani ya rasu ba ba za ka bin gaisuwa ba saboda wani nan yana da kirki aslan duk wanda kaga an yi mutuwa yana kuka ta shafe shi ne ko uba ko ɗa ko miji ko mata wa ko kani ko malami amma kaga mutum ya mutu waɗanda ba waɗannan ba suna kuka suna damuwa suna takaici suna jin cewa sun yi rashi babu shakka mutumin kirki da yi ƙoƙari ka zama kana da wannan siffar in ji kakan asma'i ya gaya ma jikokinsa da 'ya'yansa wa da sani harun ibn abdullah قال أخبرنا سيار بن عبيد بن shumai ibn ajlan at-taymi kenan mutumin basra ne qala qala ayyubu as-sakhtiyani la yanbulu ar-rajul mutum baya zama nabi baya zama jagora baya zama shugaba hatta ya kuna fihi khaslatani sai ya haɗa wasu fufi guda biyu al-iffatu amma fi aidin nas ya zama yana da kamewa daga hannun mutane bai da kwaɗayin abin hannun mutane tsawon abinci ko sutura ko kuɗi ko duk wani abu da mutane suka mallaka ya zama yana da kamewa game da shi wata jawuzu amma ya kunu min da kuma haƙuri daga jafa'in mutane da watansu in baka da wannan sukun guda biyu ba za ka taɓa zama jagora a cikin mutane ko da naɗa ka shugaba ya zan baka da haƙuri ko baka da kamewa to akwai matsala akwai na ƙasa game da halayen shugabancin wa qala abu bakrin abi duniya yake cewa walaysa Yambagi, lil ladhi ah, fahimi وليس ينبغي in الفهم bihi fi hadhihi al-khisali an jam'iha in إن bihi fi hadhihi al-khisali an jam'iha an yunafisa في ba'dih yace bai dace ga mutum mai hankali in ya kasa hada dukkan waɗannan halayen da aka ambata guda goma nan wanda su ru'us na halayen kirki in ka kasa hada su ga baki ɗaya to karka gaza karka gaza yin goburiyo da neman sashen su wai ta masaka bi salihi ma wuhiba lahu sai kai riko da wanda aka baka ta yiwu a cikin su akwai wanda baka da shi an ambace su da yawa hakuri kula da makwabci rikon amana kyauta kaza to kana da wani baka da wani kana da wani baka da wani to sai kai riko da wanda kake da shi din kar ka watsar a ce baka da komai cikin su sai ce a ah, faƙar ƙala nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi ya ce in idza ahabba Allahu abdan manahu minha khuluqan idan Allah ya so mutum sai baka wani sashe daga ciki ma'ana ba kowa ne yake iya hada su ga baki ɗaya ba amma yi ƙoƙari waɗanda Allah ya huwace maka su ka dinga ririta su sannan yi ƙoƙari kuma ka yi iktisabin waɗanda baka da su wa huddithu an ibn Aisha yace an gaya mini daga Ka'ab dan Uyayna dan Ka'ab shine ibn Aisha sahabi ne qala qala rajulun suri tabi'i ne afwan qala rajulun li Hammad ibn Salama wani mutum ya ce wa Hamadu dan Salama arrajulu rajulu yuhabbabu ilaihi salatu wa akharu za ga wani mutum Allah ya sa mishi son sallah wani kuma Allah ya sa mishi son azumi wa akharu yuhabbabu ilayhi ilaihi jihad wani kuma Allah ya sa mai son jihadi wa addada khisalan ya ambaci halaye daban-daban min khisalil khayr cikin halaye na kwarai fa qala sai Hamadu yace hadhihi kulluha turuqun ila Allah ahabba an tu'mar yace duk waɗannan hanyoyi ne na zuwa samun shiga a wurin Allah kuma Allah yana so a raya wannan hanyoyi da ba sai ka iya raya su gaba ɗaya ba idan ka ji ka da nishaɗi akan sallah to ka dinga yin sallah ko da yaushe na filfili in ka ji ka da yin nishaɗi akan azumi to na ce ka dinga yin sa nishaɗi akan jihadi nishaɗi akan sadaka nishaɗi akan neman ilimi nishaɗi akan taimakon marayu wato kowa ya zama yana da wani abu da ya sana a kan shi sai ya rike shi da kyau sai zama shi specialist ne akan wannan abu a cikin musulmai duk sanda ake neman wa zai shiga gaba wajen aiwatar da wannan abun yana ciki kaga sai musulmai su waye gari suna da wakilci a kowace nahiya kenan ta rayuwarsu ki tudu waɗannan hanyoyi ne na kaiwa zuwa ga Allah suna daga cikin ainihin wato shu'abul iman kuma abin da yake so a raya su ga baki daya qala abu bakrin baqiyata ayyami muhlati ya kai mai son ka ci ribar rayuwarka daga yanzu da kake jin wannan magana ta malam Ibrahim Abubakar duniya da yake kawo Abubakar ibn Abi duniya yi kokari ka ci moriya abinda ya rage na abinda Allah ya ɗaga ma kafa daga nan zuwa mutuwa Wani yunafis kai kokari kai gogoriyo fi ma lahu fihi haddun ga abinda kake da rabo a ciki fi duniyahu wa abin da shafi duniyarka da lahirarka qabla inqida'i muddatihi kafin rayuwarka ta kare wal hulul bi uqubati bi bi aqwati kafin kuma ainihin wato ka kai ƙarshen rayuwarka wal yahdhar kuma ka ji tsoro ka yi ahir an yakhruja min hadhihi dar ka fita daga wannan gidan bi kurhil mauti ta hanyar mutuwa wa hasaratil fauti da ainihin nadama na cewa dama ta kuɓuce maka wa man illa billahi azza wa babu wanda ke bada dace sai Allah kar ka sake ka zama daga cikin rasu da cewa hatta idza ja'a adun mautu qala rabbi inni kuntu al ko kuma wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa rabbi laula a ila ajalin qarib fa asaddaqa wa a min as yi kokari a san da kake da lafiyarka kake da rayuwarka kake da dama ka yi kokari ka ci moriya abin da za ka yi cin moriya na halayen kirki da ayyukan kwarai don ka tsira kafin na dama da asara qala abu bakrin wa balagani anna rajulan qala li maimun bin mihran wani mutum ya ce maimun ɗan mihran abu ayyuba al-jazari babban malami cikin malamai cikin tabi'ai wanda rasuwarsa shekara ta ɗari da goma sha 117 cikin rijalun muslim da da ya ce yace mishi kaifa asbahata ya kawaye gari algaba ta malam qala asbahatu mustawhishan yace na na wayi gari cikin wata rayuwa da ban gane ta al shi shine kana cikin strange situation kam min khulqin karimin wa fi'lin jamilin qaddarasa tahta turab yace na wayi gari na ga halayen kirki da dama da ɗabi'u na kwarai da yawa duka sun dode sun tashi sun ɓace sun shige ƙarƙashin ƙasa. ba a ganin sirri labarinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan a zamanin tabi'ai kenan da ba ma'ana halayen kirki sun dade da bacewa a shi ba ba tun yanzu ba Allah shi kyauta sai matsalaka kun malam al-imamu as salafi da shi da ainihin wato Abubakar al-Kharaiti a cikin littafin su wato al-muntaka min kitabi makarim al-akhlaq wa ma'aliha wa mahmud tara'iqiha al-imamu Abubakar al-Kharaiti yake cewa babu ma jaa fi istina'il ma'arufi min al cikin shafi na 35 babin da ke bayani akan istina'ul ma'ruf mutum yayi kokari ya kokarta yayi abin kirki yana daga cikin falala wato koda asali ba halin ka bane na dabi'a jibilliya kai kokari kai iktisamu sa kokari ka rage fushi kai kokari ka koyi murmushi ka saba da kyauta da sadaka da ziyarar ‘yan uwa da sada zumunci da biyayyar iyaye da mutunta na gaba da kai da halayen kirki yi kokari ka saba wa zuciyarka da rayuwarka da su da sana nasr ibn daud as-saghani abin nan kenan nasr ibn daud ibn mansur qala akhbarana abu nu'aym al-fadl ibn bukayb babban malamin nan qala akhbarana sadaqat ibn musa ad-daqiqi sadaqa min ad-du'afa abu daud da tamiz bin hadisin sa an farkat as-sabhi shine farkan ibnu yaqub al-basri ah, wasu malamai suna raunta shi ah, akwai wanda dai suka suka ce yana da nagarta amma dai akwai sabani game da shi qala dasani ibrahim abu dawud at tirmidhi da hadisin sa da ibnu majah daga ibrahim an alqama ah, ibrahim an-nakhai daga alqama daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yace annabi ya ce kullu ma'rufin sadaqa da ganiyin kana au ya yace kullu ma'arufin duk wani halin kirki sadaqatun aikin lada ne da kulli ganiyin da ganiyin kana au faƙir halin kirkin nan ka kai mai wadata ko marar wadata ma'ana ko mutum na da wadata aka mishi haihuwa kar a ce ba za a yi mishi barka ko a mai taimako da aka saba ba ko yana asibiti a ce ai shi mai bukatar taimako tunda an gaya da wadata a'a shi yana da bukata kyautatawa ne wannan lafazi yana da rauni duk da yake asalin faɗinsa kullu ma'arufin sadaka ba fada sahihun wa muttafaqun alayhi ya inganta alimamu Muslim da Abu Dawud sun ruwaito shi ta hanyar ainihin sahabi Huzaifa shi kuma Bukhari ya fitar da shi daga Jabir dan Abdullah kuma ya mai mishi babi Ba kullu ma'arufin sadaka cikin kitabul adam da aka hadisi ne tabbatacce akwai wani ƙari mai tsayi wanda shi ma bai inganta ba to haka nan bukhari ya sake fitar da shi a cikin al'adabul mufrad wannan ya hada malamai suka ce ya hada da tun daga baiwa mutum bashi shi ma ma'rufi da kyauta da jinkirta mishi in ya kasa biya ko yafiya shi ma ma'rufi ne suka ce da ciyarwa suka ce kuma ha'ila yau da da al sa, wato rashin israfi inda an gargi al-israf haka nan da magana mai daɗi da kamewa daga sharri da kamewa daga aibata mutane da ba su uzuri da musu kyakkyawan tunani da kyakkyawan fassara arragibin asfahani da ya zo fassara menene ma'aruf ɗin sai ce ismu kulli fi'lin yu'rafu husnuhu bishar'i wal aqli ma'a shine suna da ake baiwa duk wani abu wanda ta hanyar shari'a da hankali lafiyayye aka gane cewa abin mai kyau akwai abin da shari'a da hankali sun yi itifaki wajen cewa kaza yana da kyau a cikin halaye idan ba aka samu bambanci tsakanin shari'a da hankali shari'a ta ga cewa bayi da kyau to bayi da kyau ko da hankalin wasu mutane ya gan shi a matsayin mai kyau don haka ana sai a ƙara haɗawa da fassarar ibnu abi hamza da yake cewa yutlaqu ala kulli ma urifa bi adillati shar'i annahu min a'malil bir ana sanya sunan ma'ruf ga duk abin da aka sani ta hanyar dindin shari'a cewa na kirki ne yace sawa'un jarad bihi al'ada amla al'ada ta saba da shi ko ba ta saba da shi ba misali yanzu aka kuma mutane da su a wurin su idan suka zo suka yi baki to bakin nan za su gaisa har da matan gidan su mika musu hannu su ma su mika musu a hankalinsu da al'adar su wannan daidai ne kaga amma shara ba tare da wannan ba to haka idan ka je gidan irin wannan mutumin ka ki miƙa mata shi hannu zai ga cewa ka wulakanta shi ita ma za ta yi filin embarrass ta miƙo maka hannu kai kuma ka janye ka ce a ranke daɗe kina lafiya ka ɗan yi mata haka misali ka ɗan mata ɗan jinjinawa to za ta ji embarrassment ya bujuro mata za ta ji kunya yanzu kaga su abunsu a nasa hankalin wannan ma'arufi ne ko amma a tsarin shari'a wannan ba maruf bane munkar ina fata mun gane munkari ne haka za a yi ta kiyasi akan irin waɗannan abinda shari'a da hankali na gari suka haɗu akan yadda da shi a matsayin abu ne mai kyau ko abinda shari'a ta yadda mai kyau ne ko da wani sashe na hankalin wasu mutane ko al'adar su bai san da shi ba ko kuma ya san da aka san shi yana nan a babin shi na cewa ma'arufi sai mutum ya ƙoƙari ya ci aikata ire-iren waɗannan abubuwa wa sana ibrahim ibn hani in nay saburi qala akhbarana abu qala akhbarana mis'ar ibrahim ibn hani al-hafiz abu isaka ɗaya daga cikin abdalu ne wannan ya rusu ta 265 malamin imam ahmad ibn hanbal ne shi kuma yace daga abu nu'aym al-fadl ibn kenan babban malami 219 shi kuma daga mis'ar ibn kidam babban malami abu salamata al-hilali al-kufi ya rasu 115 daga al-Hasan Ubayd ibn AlHassan AlMuzani kenan sadukun dai wannan an ibn Mughaffal qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafaqatul rajuli ala ahlihi nafaqatul rajuli ala ahlihi sadaqatun wannan hadisin wani bangare shi a cikin Bukhari da Muslim Ciyar da mutum yake wa iyalansa matansa da 'ya'yansa da sauran mutanen gidansa sadakatun aikin lada ne wa da sana abdullahi ibn abi sa'd قال أخبرنا إسماعيل بن يحيى البجلي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش أم أم بجير بن سعد تذكر ذلك مسلم يا ولد بجير با أن أن خالد بن معدان دقا خالد بن معدان أن المقدام ابن معدي يكرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله يتي ما أطعمت نفسك وزوجتك وخادمك فهو صدقه wannan kuma Rewa, Imam Ahmad ibn Hanbal abinda ka ci da kanka da matarka da yaron gidanka ko almajirinka duka wannan kana samun ladan su wa da sana abul hasan Muhammad ibn Nuh min Jundai Sabu daga garin Jundai Sabu ni sunan garin kenan suna ce mishi Gondishapo Gondishapo yanda yana cikin kasar Iran ana rubuta shi G-O-N-D-I-S-H-A-P-U-R Gunda Shahur sunan gari ne Falah barana Muhammad ibn Hussein al’Amadi Falah barana Sa’id ibn Sulaiman al-Makhrami Falah dasana Muhammad ibn Hassan al-Hamdani An abi Hamzata al-Thumali An abi Ja’afarin Muhammad ibn Ali An abi an jaddihi An Ali ibn Abi Talibin Ƙala ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama sai na da aka ce ya ce manzon Allah ya ce duk da ke wannan isnadi ne mai rauni kwarai yana da gaske hadisai waɗanda suke garibai kwarai abu tahir al ya kawo shi a cikin atraful gara'ib atraful gara'ib wal afrad littafi da ɗan bayyana atraf hadisai masu rauni na ƙarya da matukai yace wai annabi ya ce Mamin abdin babu wani bawa wala amatin ko baiwa ya dunnu bi nafaqatin zai yi rowan wata ciyarwa yanfuquha ma yurdillah wanda inda ya ciyar Allah zai ji daɗi, illa faka mitlaha, sai ya zama ya ciyar da kwacin wannan bima yusibullah da abin da zai ba Allah haushi wama min abdin da'u ma'unata akhihi muslim babu wani bawan da zai ki taimaka wa dan uwan shi musulmai wasa'aya ma'ahu fi ajati ko ya taya shi neman bukatarsa qudiyat aw lam tuqda ya samu biyan bukatar ko bai samu ba illa butuliya bi ma'unati man ya akam fi in yi taimakawa dan uwan shi musulmi akan abin alkhairi sai Allah ya jarabce shi da taimakawa wani akan abin banza wala yuqdiru alaikum babu lada amma mun ji wannan lafazin bai tabbata ba sai dai ya yi kama da aikin mutane mutum bai taimakawa masallaci ba zai taimaka ya bada ya bada kofin yan kwallo bai taimakawa marasa lafiya ba zai taimaka wajen wata wani shashanci ko wani shirme can na banza bai taimaka makwabta ba zai ta siye yana yadda ta sa ana fashe gidan shi ana gyarawa haka nan kawai babu wani bukata a fashe nan a kuda can a canza kalan nan a ƙara nan tsawo a canza wa nan fenti ga makwabta suna kwana cikin yunwa wa da sana abi ibn harbi al-qai daga cikin malaman imamu ah, an-nasa'i ne wannan malamin hadisi ne malamin adabi 265 ya rasu qala akhbarana halbas ibn muhammad qala da sana ibn jurayj an ata qala ata yace qala umar bin khattab qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ma an amallahu ala abdin ni'matan illa kathurat ma'unatuhu nasi alaihi babu wani bawa da Allah zai mushi baiwa ta shugabanci ko dukiya ko ilimi ko makamantansa sai mutane sun cika mashi buƙatu ya rasa yadda zai bai lam ya tahammal in ya kasa jurewa mu'unatahum bukatunsu faqad arrada tilka ni'mata li zawali to yana gabatar da wannan ni'ima zuwa ga kushewa ne wannan hadisi shi ma mai rauni ne al-imam ad-daruqutni ya kaushe a cikin ilal ya tabbatar da rauninsa haka al-imam al-sheikh abu isaq al-huwaini a littafinsa mai suna an-nafila fil ahadith ad daifah wal ba'ira shi ma ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni kwarai haka na shekul albani a cikin al lamba hadisi na 2291 na fata mana biyu. wa da sana hamad ibn walid to kaga ma lokaci ya gure shi dama awa ɗaya ne ko kaji yi shu yanzu ba ku ga lokacin sai kun ga dama bar mu saurara insha Allah subhanakallahumma